Abuja na Bila mm. ya buga maka sitamfi farko ubangijinmu mahalicinmu ya buga maka sitamfi mm. baba i buga maka sitamfi ni ma baba na Kano na buga maka sitamfi dakta sitamfin kuma ya samu karbuwa gurin al'umma ya samu karbuwa wajen al'umma to tunda su komanda suka karba suka karba abu ai kenan domin komanda na talakawa ne kaga wallahi idan komanda ya karba abu talakawan jihar Kano kaf a cikin kashi 100 kashi 80 sun karba domin dan su ne ne na fito daga tsatsansu ina kare mutuncinsu ina siyasa don su sannan kuma ina nemo wa 'ya'yansu aiki yi don haka kwamanda na talakawa ne ɗan talakawa ne ni na iya huda na iya noma na iya firi na iya maimai na iya ganuwa sannan na iya hudar dankali ba abin ban iya ba na kuma iya hawa sama in sarowa tumakai itace idan da damuna ne da kaka na iya yin noma in ciyawa in zo in zuba a wakai to haka dole in alfahari da wannan ni ina alfahari da talakawa saboda iyaye na kullum kakan yi alfahari da talakawa kuma kakan bugi kirji da ƴaƴan talakawa kwarai da gaske shin wace kara ƴaƴan talakawa wannan suka yi maka a siyasance kai ma kuma kai yi musu a harkar siyasan nan ko a mulki na farko dai ni dama can Allah ya yi ina kaunar kanmu mu ƴaƴan talakawa sai kuma suka zo suka yi karar da har a naɗe duniya ba zan taɓa mancewa da ita ba karar da suka shugaba Muhammadu Buhari da karar da suka yi wa Ganduje 2015 wannan ita ce ta sa na matsa ƙaimi akan 'ya'yan talaka raina ike ɓaci idan na gansu suna jagaliya raina ike ɓaci idan na gansu da mukamai raina ike ɓaci idan na ga ba sa makaranta raina ike ɓaci idan na ga suna gararan ba a gari raina ina ɓaci idan na ga ba su ci abinci ba wannan shine abin da ya haɗa ni da 'ya'yan talakawa ku wace kara kuke musu a yanzu ko kuma da yake yanzu mulki ai yanzu ka san ka san cewa muna musu kara ba dan wani abu ba kaga yan fawa an yi ta